biyo bayan hare-haren ƙunar bakin waken da ake samu a wasu sansanonin 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin najeriya yanzu haka dai an ƙara tsauraran matakan tsaro a sansanonin 'yan gudun hijiran domin ko a cikin kwanakin nan ma dai sai da aka samu tashin bama bamai a wani sansanin 'yan gudun hijira na garin diko a jihar borno inda ko aka samu asarar rayuka da dama to sai dai kuma don hana sake akwai irin wannan ta'annati ne ma ya sa yanzu haka gwamnatin kasar sake daukan dabaru na tsaurara matakan tsaro a sansanin yan gudun hijiran yayin da ko shugaba buhari ke nana ta aniyar gwamnatinsa na kawo ƙarshen matsalan yan boko haram to ko matakai ne gwamnatin ke son ɗauka don kare rayukan yan gudun hijiran honorable ibrahim bafatel da ke zama mataimaki na musamman ga shugaban najeriya kan harkokin tsare-tsare da ci gaba ya yi bayanin cewa saboda akwai yaushe yake tunanin yara marayu da suke zama da kuma yadda mutane don haka abu ne wanda za mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo sauki cikin lamuran nan kuma kamar yadda ka ga yadda ya take tashi ya tsaya akan wannan harkar rashin tsaro wanda kuma an ba ma shugabannin tsaro na musamman su tashi haikan su duba wata hanyoyi yadda za a rika dakile irin masu neman sabon a majami'ai da masallatai da kasuwanni da inda dai suka ga za su iya wa mutane. bayan wannan wani mataki kuma gwamnatin tarayya ta ƙara ɗauka na tsaro a waɗannan sansanonin gudun hijira to kaga yanzu dole ne ya yi magana da su shugabannin ah, tsaro shugaban ƙasa ya ba da lallai su sake dabaru na duba tantancewa da duk wani mutumin da zai shiga da kuma wanda zai fita daga waɗannan wajajen tun da dama abu ne ake ga kamar waɗanda suke wajen ne to dole yanzu za a tantance za a duba mutane ba zai yi ba a bar sababa kamar da kowa ya shiga ba so shine dai matakan da jami'an tsaro suka dauka kan lamarin wannan abubuwan da yake aukuwa a sansanin mutane masu gudun hijira to sai dai kuma su ma 'yan majalisar kasa na fa nuna su ne game da salon kunar bakin waken da ake kaiwa a sansanin 'yan gudun hijiran sanata abdulaziz yako da ke zama shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawa ya fai bayanin cewa kullum ka ji wannan bom ai bai ba daɗi abun ba daɗi sam ni fata na wanda suke wannan abun ma su daina ta Allah ya isa haka na za ka je ka kashe mata da yara wani irin aikin lada ne wannan ka kashe mata da yara ko a cikin hukunci yaƙi ina ne ko na addini ko kuma na, wanda muka saba da shi ake kira geneva convention ina ka baka permission aka ce ka kashe tsoho ka kashe yaro ina ka ce ka kashe mace mai ciki kuma majalisa me za ku yi shi ne kokarin da muke yanzu ai na na north east development commission shi shugaban kasa shi kuma yana kokari da sojoji da sauransu amma babban abu shine wanda suke haddasa wannan abu su yi tunani ka ɗauki yara ka ce yara su sa su sa bam su je cikin mata da 'ya'yansu su kashe su a wata sabuwa kuwa yanzu haka rahotanni na cewa wasu da ake kyautata zaton cewa 'yan boko haram ne sun fa sake kai wani sabon hari a yankin madagali kuma an samu asarar rayuka sai eh, yaran boko haram ne suka shiga wani kauye ana kira kubu a karamar hukumar dare su suka zo suka shiga wannan karo sun kwane kwane eh, kai yara suka an rasa yara wannan wuraren naku wani hali kuke ciki yanzu alhamdulillah mun gode Allah mun gode wa yan bangan nan suna shiga suna kore su ba su dai ba su zo su dire ba su zo su yi barna kamar haka sun kwane sun gudu alhamdulillah mun kama ba tsoro kan babu da yanzu kam tunda yan bangan nan eh, sun tsaya mana eh wannan wurare ka gaskiya suna so kasan gefen dama ba kai ganin tsaro ba ba banga ba soja gefen ne su kare ne kawai talakawa su kare suke zaune shi ne inda ake ta matsala ne amma da ake an san jami'in tsaro dama an tura zuwa wurin kaga abun zai so idan suka hanyar dama shi ne ba. kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar sun fa tabbatar da wannan harin ko da yake sun ce suna samun nasara akan yan miniga masu tada kir bayan ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya.